tom gare ku masu sauraron mu yanzu yanzu nan mun fara wasan sallah tare da nurayen inuwa a cikin garin jihar kano to mu sauraron mu ka ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha domin sauraron wannan wasan sallah na nurayen inuwa sirfa na sori ta zama bar a ko jin daɗin da ke gushewa kuna ta mu sauraron mu kada ka sha'afa kuma kada ka manta a cikin channel da kake ciki a halin yanzu a gidan Nura TV take kokarin wajen kawo maka wannan bayanai na Nura Indo a inda yake wasan sallah a cikin jihar Kano Trade Fair inda dama ya riga ya sanar da ku kuma mun da ku wasan sallah nan saboda kasancewa da mu. masarauta suna suna yin shi mai sauraron mu wannan wasa da aka fara yau ba wai an gama bane mai sauraron mu kuma ba wai wannan shine wanda na karshe za a gudanar ba to mai sauraron ka cigaba da bibiyan mu don zamu sanar da kai idan guraren da Nuru Aminu ya fada zai je yi wasa a cikin wannan wasannin sallah yau dai ga wasan sallah na farko wannan Nuru Aminu ya fara a cikin wannan shekara ta 2023 mai To mu sauraron mu burin mu dai ka kasance a shirye domin kuwa da Nuru ne ya wallafa mana guraren da za a je a yi wasa domin kuwa ya sanar da mu cewa ba ya transfer kawai zai yi wasa a cikin wannan shekara ta mun ba. An jihar Kano da yau an fara wasan farko mu sauraron mu kai kawai kasance a shirye domin kuwa za mu sanar da kai guri na biyu da guri na uku da guri na hudu da Nuru ne zai je yi wasan sallarsa yau dai gashi kun kallo wasan farko kuma mu gama ba ku wannan wasa ba ka tabbata kasancewa da a cikin wannan tasha kuma ka bi mu har zuwa karshe a cikin wannan bidiyo domin sanar da kai guraren Nuru ne zai yi wasa sannan kuma domin dora maka full bidiyon wannan wasa na Nuru ne domin kuwa yayi waƙoƙi da dama a gurin wannan wasa masanarsa nasa fino bai tsaya a nan ba sai dai ce gurin nan fa ba nan ne kadai zai yi wasa ba musu sai su gaba da bibiyarsa a cikin wannan shekara domin kuwa yau ya yi wasan farko wasa na biyu zai dare na farko sannan kuma wasa na uku zai dare na biyu mai sauraron mu kai kasance da mu a cikin wannan tashar mu karkar shafa kuma karka manta a gidan Nura TV take kawo muku wannan bidiyo mai sauraron mu ku zaure kuma subscribe da like domin samun sabbin bidiyo mu da zarar mun dora domin ku hakan shi ta kara mana kwarin gwiwa saka muku labarai da mudumin su a gidan wannan tashar mu ta a gidan Nura TV take kwari wajen kawo muku sababbin labarai da mudumin su to Saram Nura Aminu da ya wallafa wannan wasa nasa ne a Tretfair yayin da dama mun sanar da ku cewa zai zai wasan sallar sa. Misaran mu kuma akwai inda za a je a ƙara yin wasan sallah ma'ana dai ba a nan ne za a gama wasan sallah ba domin dai an yi na daya akwai na biyu da na uku da na hudu inda Nura Aminu ya ce ba iya Kano ko zai wasan sallar sa ba. kar ka manta da sauran mu kai tsaye daga gurin wasa muke kawo maka wannan labari domin kwano da ya riga wallafa inda zai yi wannan wasa nasa ya faɗi duk guraren da za a je a yi wannan wasa misramu guraren da nura ne ya faɗa ba gurare ne boyayyu ba masu sauraron mu mun san dukkan san guraren da nura ne zai je yi wasa a jihar Kano dai yayi wasa a wurin farko sannan kuma yayi wallafa mana ciwar ba yanan kadan zai yi wasa a jihar Kano ba misramu mu kada ka kasance ka cigaba da bibiyar mu domin jin inda zai yi wasa a cikin jihar Kano domin ko ba yanan kadan zai yi wasa ba yau dai yayi wasan farkon sa ne a tarafi a sauraron mu kar ka manta misra mu akwai Kano da Kaduna da Katsina da kuma Jigawa inda ya faɗa a wayan da zai yi wasa yau dai an yi wasa a jihar Kano akwai sauran Kaduna da Jigawa da kuma Elore wato akwai kuma jihar Abakuta